الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين وبعد أولا درين أهم درين عشرين دقيقة لغة جمال الأولى هجرة دبوت الأريد إلى أربعين دهوتين وندي داتي درين قوم شابير لغة ديسمبر kanun na farko 2022 maratan ukura allah mulaukakin sarki ya bamu damar haduwa wannan majalisi don cigaba da karatun na nahu cikin littafin sharar ibn aqil da kuma ɗa'ifa ba mu gushe ba muna cikin babin kana da 'yan uwanta muna cikin babin wa wa yau karatunmu zai fara daga baiti na 148 الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله وفي جميعها توسل الخبر أجد وكل سبقه دام هذا وفي جميعها توسل الخبر أجز وكل سبقه دام هضر وفي جميعها أتكن دكا كانت إنن دجنوانتا في جميعها أتكن دكا كانت إنن دجنوانتا أجز توسط الخبر كي ما يهركر نهو ما koyon nahu ka halartar da wato tsakaituwar khabar wato a cikinsu a cikin dukkan kana da yan uwanta a duka filoli ne ku kana fili ne tsara fili ne abha fili ne amsa fili ne ba ta fili ne ko ba haka ba duka waɗannan filulluka ka halattar da sanya kabar da zamanto ɗan tsakiya tsakanin fili da ismi adama aka ce kana kana wa ismuha wa khabaruha abubuwa ne guda uku kana Allahu sami'an kana Allahu sami'an kana fi'li الله اسم كان سميعا خبر كان تو كهل استد سن خبر ان يا زمن تينا في لي باسم يا ذاك كان ينزوجن كان الله ها آه. aiwa ya za ka yi ta tsakiyantar da sabar na'am za ka fita ne? bismillah domin ka ce kanan lahu sami'an kaga sami'an dinnan shine khabar kuma shine ya zo mutaakkir sannan ismu dinnan ya zamanto yana tsakanin khabar da kana da fi'il yanzu kamar da خبر يا زمان توي شينا إن لبيلي زي ظنة إن لإسمي زي ظنة شينا معنا إنغان كان محمد قائما كان قائما محمد وانا شينا كاتنيا خبر يا شجرة كانين أو إنهم خبر يا شجرة كانين كان ده اسم كانين وان asalinsa kabar ɗin yana zuwa a ƙarshe كان أبو بكر مصليا كان مصليا أبو بكر كان مصليا أبو بكر كان الأستاذ مجتهدا كان مجتهدا الأستاذ an fahimta وفي جميعها أي وفي جميع هذه الأفعال أعني كان وأخواتها وادي كان وأخواتها أجد كحلر تبدأ كما يدشي حلل منين توصل الخبر تكيتور خبر an fahimci wannan wuri sosai idan kun fahimci wannan ga wata matsala wa kullum sabahu dama hazar wa kullum sabbahu hmm? kudi na yana zai koma zai koma bamirin zai koma wurin kabar wa kullun dukkan larabawa ko dukkan masana na hau ba istisnai in ji kulasa wa kullun dukkan dukkan maluman na hmm? hau hazara kowane daga cikinsu ya hana hazara bi mana mana bi mana harrama harrama sab'ahu ay harrama sab'al khabari dama idan dama kam dama kam an hana khabar ya gabace shi amma ta irin su kana ba wata matsala kana ustazu kana al-ustazu mujtahidan وأنا خبر أنا مجتهدا طب كان أي سوى آه كان أي سوى مجتهدا كان الأستاذ مجتهدا كان الأستاذ إن كانت مجتهدا كان الأستاذ مجتهدا باشيني خبر بقى khabar anan ya gabaci kana ko bai gabaci kana ba to dukkan su sun haramta idan ma dama makan a masa haka kun gane ne ko ba ku gane ba na'am yawwa <laughs> muka ce kana al-ustazu ko mu ce kana muhammadun mujtahidan mujtahidan shine ka ba to yanzu mu a nan tun da kana ne yanzu ba dama ba domin dama ne aka ce hazara kullun sabqahu ay sabqa al-khabar li dama amma ba a ce ba a ce li kana da asbah da sauransu saboda an khabar din sai ka ce kana muhammadun mujtahidin ko mujtahidan كان محمد مجتهدا كان محمد wannan baiti kun fahimci shi balas idan kun fahimci wannan takaitaccen bayani bari mu dubi abinda mai masharha ke cewa muraduhu manufar mai kulasa da ya ce wa fi jami'iha ta wasu alkabar ajiz wa kullum tabbahu da mahazar muraduhu manufarsa a nan ita ce an akbara hadhihi al'af'al kaburran waɗannan fi'ilulluka kana da ‘yan wanta dinnan. nan illam yajib kuma ga ƙarin bayani illam yajid taqdimuha ala alal ismi domin akwai inda kabar din dole a fara ambaton kabar a gabatar da kabar kafin a gabatar da ismu kana an fahimta yawa illam yajid taqdimuha ala al-ism idan har gabatar da su hmm taqdimul akhbar idan har gabatar da su alal ismi ism akan suna bai zama wajibi ba wala ta'khiruha nan idan har jinkirtar da su bai zama wajibi ba anhu ai akan suna to in ka samu irin sharuɗa guda biyu bai zama wajibi ba a gabatar da su akan suna su akbar din ko bai zama wajibi ba a jinkirtar da su ga barin suna to ya juzu tawassuha bainal fi'li wal ismi a wannan lokaci shigan su tsakanin fi'ili da ismi su akbar din halal ne an gani fa misalu wujubi takbimi to da aka ce dama idan bai zama wajibi a gabatar da su akan ismi ba ko bai zama wajibi a jinkirtar da su akan gabarin ismi ba ina misalin wajabtar da su inda ke zama wajibi a gabatar da su akan ismi ga misalin sanin duk da dai mun karanta wannan misalai ababubukan babubukan baya a babin cikin karatunmu da karatukanmu suka gabata fa misali wujubi takdimiya alalismi misalin wajibcin gabatar da akhbar akhbaru kana da a akan suna shine kauluka fadaka da za ka ce kana fi dari sahibuha kana fi sahibuwa sahibu sahib wannan shine ismu kana ko ba kan amma ga shi yanzu dole ne ka gabatar da addaru a nan an fahimta domin zarfi ne wazi kabar ɗin zarfi ne saboda haka dole a yana da sadara dole a gabatar da shi ba za ka ce kana sahibu hafid dare ba kuma dai babban dalili ba za ka ce sahibu hafid dare ba domin bamirin da ke tare da ismin in kai haka zai koma a kan mutu'akhir shi bamiri asali ya koma kan mutakaddim abin da ya gabata ba ya abin da zai zo nan gaba ba idan ka ce kana sahibu hafi dari haɗin nan zai koma darin ne sannan darun kuma bai zo ba sai daga ba saboda ka gabatar da darun domin bamirin ya koma kan abin da ya gabata an fahimta? fala ya juzu ha huna a nan baya halatta taqdimul ismi ala al-khabar gabatar da ismi akan khabar me yasa li alla ya'uda damiru don kada bamirin da ke manne da ismin ya dawo ala mutaakhirin akan wanda ya jinkirta ko ko jinkirtacce lafazan a lafazi gashi ana gani wa rutbatan da ma bisa tsari an fahimta? wa misali wujubi al khabar kuma da muka ce maganan jinkirta akhbar hmm, gabarin sunaye ko sunan kabar da yan wanta al ismi shine kauluka kana akhira fi fi kana akhi rafiqi anan kaga dole ka jinkirtar da khabar shi ne khabar dole ya zamanto shine na ƙarshe domin ba haka ba za ka rikita mutane ya za a sani wanne ne khabar wanne ne mubtada dole ka fara gabatar da mubtada don dama ismu kana shi ne asali yake zuwa da farko sannan khabar kana ya biyo saboda a guje wa gujewa a nan dole ne me yawwa a nan dole zai zama mai tafirul kabar a jinkirtar da kabar ɗin a faɗi suna kafin kabar ɗin yanzu kana aki rafiki aki shi ne ismu kana rafiki kabaru kana domin ka ce kana rafiki aki alali kuma ka kana nufin asin shi ne mubtada masu sauran ba su fahimci wannan ba don ba wanda zai shiga cikin zuciyar ko cikin kwalwarka ya gane abin an fahimta saboda da aka yi da rafiki duka ba wani wasali da zai mayyaze abin nan zai mayyaze sabanin kana muhammadun sami'an misali muhammadun kaga marfu'un ne kana ganin sa sannan sami'an ko kuwa muhammadun fili ne sannan sami'an kuma sifa ne don eh, saboda haka eh, eh, mausuf shine tushe shine zai zama ismu kana sannan sifa kuma ya zama kabar. amma kana akira rafiki. dole ne wanda ka fara ambaton ya zamanto shine me shine ismu kana sannan wanda ya biyo baya ya zamanto shine khabaru kana fala juz taqdimu rafiqi anan baya halatta a gabatar da rafiqi ala annahu khabar a matsayin yana matsayin khabar lianna la yulamu dalika don ba wani wanda ke sanin wannan ba wanda zai shiga cikin kwallon kai bayan cikin cikin da ka ce kana rafiqi aki sai a ce to rafiqi shine mubtada' alhali kuma kai ba haka ke nufi ba to mu kuma za mu gane manufarka babu wata alama ta zahiri mu ko ba shiga zuciyarka za mu yi ba saboda ka tun asali kamar dalla dalla ya zama to mubtada shine wanda zaka ambata da farko domin asali da mubtada shine a farko sannan kabar ya biyo ya biyo baya kun gane shi ne ma na li'adami zuhurin irab saboda rashin bayyanar irabi wannan ahi wannan rafiƙi babu wani bambanci wa misalu misalin tawassu tsafihiri khabaru ƙauluka ko misalu tawassu tsafihiri khabaru ƙauluka misalin kabar ya shiga tsakanin kana da ismu kana kuma kawo kabar a tsakiyar shi ne kamar ka ce kana ƙa'iman zaidun asalinsa kana zaidun ƙa'iman yanzu ka ce kana ƙa'iman zaidun ƙa'iman shi ne kabar yanzu ka ajiye shi tsakanin mai fili yawwa ko tsakanin kana da isminta wabi ko ka ce asbaha ƙa'iman zaidun ko amsa ƙa'iman zaidun ko afha ƙa'iman zaidun كوبات قائما زيد وابي جاء مثال فعلا قال الله تعالى اللهم العوكياتي وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين أثل انسى وكان نصر المؤمنين حقا علينا حقا علينا شين خبر خبر كان نصر المؤمنين شين ايه اسم كان أنه خبر أن ajiye shi ko kuma ya zauna tsakanin kana وكذلك سائر الأفعال هذا الباب كما يدمك بعد مثال إذا كان هكذا ثورا في إلو كان وأن بابي كما إشارة أبوه من المتصرف وغيره ده كتك متصرف ده هو ننسى إذن سليسة ليس غير المتصرف أم فهمك؟ إذن سو أبن ننجام وادي منفكر فورا ويجوز توسط اخبارها بالشر المذكور توسط إنس دي ينا حلسة لشرع إن ننجاك أم بك شرع إن يزمنتو با إن دواجبي بني ba inda wajibi bane a jinkirtar da muktada. a jinkirtar da mubtada ba inda wajibi bane a jinkirtar da khabar wadi ولقد صاحب الإرشاد للتاف إرشاد يا نقلت خلافا سابان معلومة في جواز تقديم خبر ليس a nan kaga ya ce wa kazalika sa'iru af'ali hadha al-bab min al-mutasarrif wa ghayrihi wa ghayri yadda laysa kenan amma mai littafin irshad ya nakalto sabanin wasu maluma game da kabaru laysa shima yana da dama ya shiga tsakanin laysa da ismin laisa muhammadun jalisan kana ya cewa laisa jalisan muhammadun yana halatta ne mana akwai wanda suke hanawa ne manan khilafi wa sawabu jawazuhu abinda yake daidai shi ne halaccin haka kana iya cewa laisa muhammadun eh, laisa jalisan muhammadun laisa ƙari'an aliyun ko laisa ƙari'an abubakrin ko ليس مسافرا سالم واضح جد يا الناس جنا حالته هو قال الشاعر قام قا شيدا مواكياتي فلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول خلي إن جهلت كيف متمياتا sali ki tambaya mu don ni da dawalin muna takara a kanki kamar ina ga kamar hankalinki na nema ya bar ni alhalin ni ne mai kudi ni ne jarumi ni ne wanda zan kula da ke ni ne abin da me yasa kula da wancan idan kina shakka ki tambaya mana menene matsayina a harkar dukiya da harkar jaruntaka da harkar hmm? shi kuma ki tambayi nasa ba da lokaci har kina bari wani irin wannan shi wani yana nema ya takara da ni a kanki ai ba daidai bane sali in jahilti annasa idan har ba ki sani ba tambayi mutane mana anna game da mu mu labarin ni da zuriya yadda muke wa antum da kuma shi wancan da jama'ar ya matsin mu yake ni malami ne shi kuma jahili ne ta ga zaki zai tsaya muna takara abin nan eh? akan ki ne da shi falaisa sawa'an sawa'an nan shine me shine khabaru laysa asalin sa falaisa alimun wa jahulun sawa'an alimun wa jahulun ismu laysa sannan sawa'an khabaru laysa anan kun ga khabaru laysa ya shiga tsakanin menene laysa da isminta an gane awo mu ci gaba na bari mu tsaya nan ba ta ce da zakara ibn al-mawdi ai mun yi karatun da yawa ta نعم za mu tashi daga ina بسم الله الرحمن الرحيم تخبط في الأمور ولست تدري يراك أولي النهى أهل, آل العلوم فقد أيرت نفسك كل عار فسرت تعاب بالجهل العميم كذا الإيداث يفضه أهل زيغ ويوصلهم إلى عقب وقيم إذا فقد البصائر من أناس فلا يجديهم ضوء النجوم يرى الغوغاء أن الهم أقل وتلك مصيبة الأقل السقيم جائزة وكم من منكر رأيا سديدا وآفته من الجهل الجسيم وقالت ترى البس للتوحيد نصرا نصرا بديء الشكل كالإقد الحريم محلا بالدلائل كاللآلي صريح النص كالبدر التميم mu ci gaba? ta bari mu tsaya nan تفضل في الأمور التخبط شيء ثاني mutum rashin sani abin da mutum yake yi yana ta yau a fagauniya tukabbidu fil kana ta fagauniya kana shirme hmm? kai wai sunanka gwani mai karar a kanka mai ilmi a mai duburi mai kare ɗarin jami'a kana kai kawo kana zagin mutane kana zagin aƙidar salafiya kana zagin su sheik mahmud gumi da sauransu shi ne na tafabbi da fil umuru walista dari alhali kai baka sani ba yara ka ulin nuha masu hankali suna ganinka ulin nuha masu hankali alul ulumi ma'abuta ilmi suna ganin ka rubutu da kake yi shirme ne ba rubutu ne irin na jahilai ba kai ba ƙwararre ba wurin waƙoƙi da kake rubuta ba mangano da kake yi ba kan ilimi ba kai kuma kana gani kamar wani abin kirki da ke tukabbidu fil umuri kana hargowa cikin al'amura walista tari alhali kai ba ka sani ba يراك أولي النهى أولي النهى تا هنكلي النهى هنكلي ما أبو تا هنكلي أهل العلوم ما أبو أبوتا هل يذكوما المومي يراك اسمع جنينك فقال أيرت نفسك كل عالم كا كنية كنك دكا كنية كنك كا تكونا وكنك أفيري دكا تكونا وكنك أفيري فصرت تعابل saboda haka sai ka zaman to kawai ana ta ana ta aibarta ka bil jahalil amin da gamammen jahilci ba ma rabi da rabi ta je kayi rubutu ka sa an bubbuga kuma duk shirme kai duk wanda ya karanta san kai jahili da ba kai wannan ba duk ayar sirrin ka alwo kazal ihdathu yafdahu ahla zaidin hakanan bidi'a Hakanan nan kirkira cikin addini take kunyatar da karkatattun mutane wa yusiluhum haka nan kirkira cikin addini ke kai su ila uqbin zuwa ga zuwa ga wani ƙarshe wahimin wanda yake na eh, mu ce mai tsanani mai tsananin muni إذا فقد البصائر من أناس إذا أكثرت البصائر واتو ما هي بصيرة تماني ما هي بصيرة جاوزة أنجل نيسا ما هي بصيرة جاوزة جاوزة ما بصيرة جاوزة ما الله جاوزة ما رسول الله to ma'abuta basirori idan faƙi albasairu idan aka rasa basirori ga mutum min unasin daga wurin mutane fala yi jihimu bau'un nujum hasken taurari ba zai amfana da su ba ba su da basira ba tunani hasken wata ko hasken rana ba zai amfana da mutum yara gawa wawaye suna gani annalhum qasilun wato wauta ma hankali ne wawaye suna ganin wai wauta ma hankali hankali ne Ba dika musibatul akli sajin wannan shine musibar wato eh, abin nan tekataccen mene ne eh, abin nan hankali mara lafiya kai ce hankali mara lafiya al'aƙo saƙi a saƙin mara lafiya hankali mara lafiya ku? wannan shi ne musibar gurbataccen hankali wa mu ce masa gurbataccen hankali na? a wannan shi ne musibar gurbataccen hankali an gane? yaral غوغاء الغوغاء wawaye an fahimta su suna ganin annalhum qaflu wauta ma ko dolanci ma hankali ne wannan ko shine musibar eh, menene muka ce gurbataccen hankali yawo wa kam min munkirin ra'ayin sadidan ai da yawa da yawa ne daga cikin mutane masu inkarin lafiyayyen ra'ayi ko ko mai za mu ce ra'ayi astadi wanda ya dace ku dataccen hankali dataccen ra'ayi ai da yawa masu inkarin dashashen ra'ayi masu wannan inkarin ya zama to menene wa afatu min al tafiya cutarsu ba wani abu bane face minar jalib da su cutarsu ta zo ne daga babban jahilci jahilci ke sa da yawa mutane suke musanta kyakkyawan ra'ayi ko kyakkyawar hanya kai a cikin ƙasidodinka ka ce wai lagar albastu littauhidi nasarar badi a shakli kal'ibli harimi haka yi to shi yasa na aka ce tara albasta littauhidi nasara kai kana gani kamar ka sanya wa tauhidi wata rigar kyakkyawan tsarin magana Nasiru, magana mai tsari ko magana zube yana da yadda ma'azuka da yawa gudun yadda ya zo cikin siyaki kai kana ganin wai kayi wa tauhidi sutura da wata kyakkyawar magana badi a shakli mai kyawun sifa kalibdil harimi kamar dan kunne mai tsada wanda za a gan shi a wuyar mace mai yawan kima haka kace haka kariya kuma kace shi wannan ah, abin nan alibdul harim wato abin wuya wanda yake mai kima a wuyar mace mai kima muhallan biddala'ili ko kuma shi wannan tauhidi da kace ka masa riga da kyakkyawar zance muhallan biddala'ili an masa ado da dalilai kan la'ali kamar lu'lu'u sarihan nassi sannan kuma nassoshinsu a fili suke kalbadir tamimi kamar wata cikakke watan kwana goma sha uku ko sha hudu ko sha biyar haka kace to kun ce kuma za mu kwana nan eh, shi sada dama asalin ya kamata mu tashi tara albastu da da nasara domin daga nan ya kamata mu tsaya nan mu tashi daga tara dai na wa cire abin ko ah. to ya kyau wa ka tona kanka asiri kullu alim dukkan tonon asiri تقبله ايه تقبله كانت فيها تخبط هذا هربوها زي داتي ده فسر نكمل نعم الجسيم بالضبط الجسيم معناه العظيم الكبير الغوغاء واواي الغوغاء واواي yara lagawa an alhumka afna alhumka wauta sai yasa wawa ake ce masa ahmad wawiya ake ce mata hamqa alhumka wauta ukubin wato ukubin ƙarshe karshe na wahala mara kyau mara daɗi ko a ce mara kyau karshe mara daɗi na wahala wakhil abota karkatar halin zai ma ma'abota karkatar na'am eh kunyatawa ya fi bahu ku eh, alfabiha kunya ya fi bahu yana kunyatawa kaza al-ihdath kirkira cikin addini yake kunyata ma'abuta karkata wa yusilhum ya sadar da su ila ukudun zuwa ga wani karshe mara daɗi ko karshe mummuna duka dai kwana manta ga gashi ma saboda ranar ba mun karatu gosu shi gari gashi yau ma karatunmu na karshe kenan kun san muna da wazin jiha a dunga da kuma walima insha Allah gobe da yamma za mu tafi can Allah yadda a yi wazi da daddare shi gari a yi sallan juma'a a yi wazi duka daren asabar a yi wa'azi wannan lokaci shi shugaba da sakatarin kungiya su ma za su je can za a yi wa'azin tare da su sannan safiyar asabar duka mutungo mu dawo nan jalingo a yi wa'azi a nan babban masallaci insha Allah da so gaba ɗaya insha Allah saboda gobe ma ba mu da karatu ne kun rubuta ne kun kawo ne misalin kana tamma menene ne Eh, haka ne shi ma wannan kanin sai kamu na na wa ma kana salatu eh, inda albayti na yawwa wa in kana zo usratin wannan daidai ne wa in kana zo usratin wannan kana tamma mace har yanzu wa in kana zo usratin fa ko kamar ka ce jalastu haisu abin nan haisu kana kaza ko haisu eh, eh, kana al ko haisu kana kursi kaga kana ina nan ita ma tamma ce ba da bukatan kaza yawwa fa kana al-matar gaga fa hasala al-matar fa waqa al-matar wannan ma kana ci ta mu duka saboda cewa kamar ikin bai akan da kaza ha ikin bai akan da kaza fa me fa kana halalu fa kana halalu halalu halalu fa kana al-kalamu ba wanda amma shi ma wannan kana din jitu albayti fa hasara alkalam kana nufin fa hasara alkalam ba nufin ko fa waka alkalam ba bukatan kabar nan ma kana ce tamma alhamdulillah ku riga kun fahimci kana tamma na'am na'am na ki sace wannan domin ga hudin ismu kana ga zaluman kabar kana ita kana attamma ba ta bukatan kabar ma'ana kuma zai ita tana daukan ma'anan hasala ko waka eh, ko wujida duk dai ainihin wannan ma'ana take zuwa hmm. to ma da labu ba tambaya akan nahuwa kuma ina kamar darasin bayan da saƙon yake nan na yau na'am ai ba mu zo ba mu zo nan ba ba mu zo kan darasin ba ah, sai ka bari darasi ne wanda mako mai zuwa muna da rai da lafiya shi za mu karanta na nufin a wurin sharhi duk da baiti a baiti an yi amfani magana a kan na eh wani abu mamaki da gani a gefen wuraren ƙauyukan mu kake miki menene Thank you. da ba a cin wayannan kwadi masu tsalle-tsallen nan mai bududugi ake kiransa ko bududugi? sala? sai ba a cin kwado ba a cin kwado a musulunci Ah. to kwano dai ba a cin na wane yana cikin ma'azbiya ba ka gani an masa lamba 140 nawa Ko ko nan ba ya muku lamba ba ba shi ne karatun mai a yau ya tashi a kansa ba baiti ne na na alfiya ne eh, a nan ba maka ba eh wannan kure ne na wurin ɗewa ba yana ci يوم هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا